kada ka manta ko nassin hadisi sai da aka ce ka bi mahaifiyar ka sau uku ba mu taɓa ganin irin mace kama matarka a duniya ba tun da muke wannan aiki matarka ba ta da mahaifa <laughs> na gida ma zan yi dariya ba kai kuma na dama in dariya in shau ba kwaban ka babu ɗarin ka ce ka kawo kwan da ba ga jika na yana nan a nan gudu ya za ki ci ciki na girma bisa ɗan mutum ba duk wannan wani yadda nake gani ina yawo da shi kamar ni ina da unguwan nan a sai da gida unguwan nan ban sani ba shin baka san da wannan ɗan shishin shishin nan muke warware ba ke ba ki kwanta mai eh, hankali da kwanta nan ba gida ke da kin sana gaba kin takura rayuwata eh, kuma cikin ba sai ina yi ba na shiga uku ai آه. بسم الله الرحمن الرحيم